يومنا يمشي شاديا وطن رجل هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبو آد تاريخ الأولى أربعين دوكو دومين بارا كراتن لكتاف الأدب مفرد للإمام البخاري رحمه الله تذكر ونم صلاتي أما تذكر شيل التافن أكرن كنصة توتشي قبلي دفارة وما آه، دفارة كرتن الأدب المفرد in 2001 a nan turai a wani masallaci da yake bayan gidan sarkin dutse na fara karantar da shi daga baya tafiya ta same ni karatun ya tsaya sai kuma na kara dawo da littafin ta fuskaci ci gaba da karantar da shi a can jihar yobe a garin gashuwa shi kuma 2004 sannan daga nan haka karatun shi ma ya tsaya saboda wani lamari na tafiya zuwa wata ƙasa daga cikin ƙasashe to da ka sai a 2009 a hotoro a masallaci da ake ce masa masallacin karamba to nan na ci gaba da karatu shi wannan littafi to nan ba wasu abubuwa suka zo na matsaloli ta ɓangaren su 'yan kwamitin masallaci karatun ya tsaya to sai daga baya na ƙara ci gaba da karatunsa a nan nndc sharaɗa kwatas shi kuma 2000 ina gani tsakanin 13 ko 14 kai za ka iya tunawa? mustapha? 13 ne ko? 2013 ne to nan ma na fara yanzu kaga shekara eh? na nawa nan? eh? to kaga ana cikin shekara ta tara to daga nan aka samu matsala tsakanin su yan kwamiti din ƙa'idodinsu da abubuwa da yadda na ce karatun zai tafi to nan ma dai karatun ya tsaya to tun daga nan ban ƙara waiwaitar littafin ba da fuskar ci gaba da karantar da shi a wurin karatu a masallaci irin wannan sai yau to amma dai na karantar da shi karantarwa ta karatun da ake kira karatun gida wannan na sassoke shi tare da dalibai ba su ɗai ba su bi ba to wannan shi ne saboda haka za mu ci gaba da karatunsa a yau ta fuskar shi wannan masallaci sai mu ce za mu fara karatunsa a yau littafi ne wanda yake mai matuƙar ƙima domin ya kunshi bayanin eh, kyawawan halaye da zamantakewa da bayanin haƙoƙi na juna da yadda yake wajibi mutum ya kula da haƙƙin iyaye da haƙƙin makotaka da haƙƙin abokanan zama da zai sauran abubuwa da suka shafi wannan da kuma rayuwa ta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen abin da ya shafi mu'amalarsa zamantakewarsa da abin da ya shafi addu'o'i da mutum zai na yi wanda manzo Allah ya karanta da fuskar bukatunsa da kuma rayuwar wasu daga cikin magabata na sahabbai da waɗanda suke ainihin abin da ya shafi attabi'un to littafin ya kunshi zamantakewa da yanda mutum zai zama ya adantu da ɗabi'u da halayya da kirki musamman a irin wannan lokaci wanda zaman fitan ne lokaci ne na fitin turu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa min hadisi Usama bin Zaid radiyallahu an wanda ya zo fi sahih al-Bukhari yake cewa ina ganin fitintunu suna sauka cikin gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sauka a tsakankanin gidajenku wannan fatin a lokacin sa sallallahu alaihi wa alaihi to ina ga wannan lokacin kuma to wanda ya ta ya dace da alkhairi to shine wanda ya samu nisantuwa daga waɗannan fitintunu ɗin shine kasancewa su yi sabbatu da halaye da rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to na shi zai bashi damar ya nisanta ya kubuta daga dukkan waɗannan fitintunu kamar yadda ya zo min hadisil bikida wanda fi sunani abi daud bi isnadin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fa sabara tawahan lalle wanda yake mai cikakken arziki mai cikakken rabo to shine wanda ya zama na an nisantar da shi daga dukkan fitintunu da kuma wanda aka jarrabe shi da ababen jarabawa ya yi haƙuri ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan lalle ya ji daɗinsa ya more ji annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam shi ya sa littafin yana da mutukar mahimmanci kwarai da gaske musamman in ka duba yanayin wanda suke dangantuwa ga cewa su tullabul ilm ɗaliban ilimi ne yadda aka sami fasadul akhlaq ɗabi'u suka ɓaci suka lalace na da yawa daga cikin dalilin ilmi wanda wannan in yana nuni akan wani abu yana nuni akan ya dullo ala fasadin niyya yakan nuni akan bacin niyya wato manufofin sun zanto marasa kyau to wajibi ne mu ji tsoron Allah wajibi ne mu koma ga Allah subhanahu wataala wajen gyara halayyar mu da siffantuwa da ɗabi'u na kirki nagartattu wannan kaɗai shi ne tsira wannan kaɗai shi ne as-sa'ada shi ne kuma dacewa dukkan abin da yake na alkhairi wannan littafi shi ne littafin al'adar mufat na al'imam al-bukhari rahimahullah bayani ya sha gabata akan waye al'imam bukhari a lokuta mabambanta juna karatu da muka yi na gida na sahihul bukhari na yi bayani akan waye al'imam bukhari shi ma bayanin duk yake a takaita ne haka a karatun eh, sahihul bukhari da na sa a anguwa uku a 2009 shi ma na yi bayanin waye al'imamun bukhari rahimahullah to haka shi kansa karatun al'adabin faradin da fi munasabat ukhra wanda ashirda din suna nan musajjala za a same su wasu kuma an rasa su to al-imam al-bukhari malami ne babba daga cikin malamai na musulunci wanda sa cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalili ne akan gaskiyar annabtakar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya ce kamar yanda al-zahabi rahimahullah ya faɗa kan abu hurairah radiyallahu anhu yayin da yake tarjamarsa fi siyari a'lamin nubala yake cewa kaifin hadda da Allah ya baiwa Abu Huraira radiyallahu an yace ya saba wa al'ada da haka samuwa haka ma'ujiza ce aya ce kan cewa lalle annabi Muhammad annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka samun irin su al-Imam al-Bukhari cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalili ne cikin dalilai da suke nuni akan cewa lalle annabin Allah ne manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala to haka ake ce masa al-Imam al-Bukhari nisbatun ne ila Bukhara wanda Bukhara gari ne babba anan naisabur gari ne a nan sabuwa. a yanzu kuma haliyan yana ƙarƙashin jumhuriya ta ainihin asiya al-wusta azbaqsan a yanzu haliyan to da ka shi mutumin wannan garin ne to da ka sai ake ce masa al-bukhariyu ana masa alkunya da abu abdullah abu abdullah kamar yadda ya tabbata fi sahihi muslim وفي مسند الإمام أحمد بن هنبل rahmatullah aljami' cewar sunan da ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine sunan abdullah da kuma abdurrahman abdullah da abdurrahman da wannan shi ya bayu a imma da yawa za ka samu suna da alkunya ta abu abdullah abu abdullah wasu kuma abu abdurrahman wahalun majarwa ba wai don yana da wani ɗa mai suna abdullahi ba to amma za ka iya wa kanka alkunya ko da ba ka da ɗalif kamar yadda shi al'imam bukhari rahimahullah ya kulla babi akan haka a cikin wannan littafin nasa na al'adabul mufarad wanda za mu riske shi a nan gaba shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda zo fi musnad al-imami Ahmad bin Hanbal wa ghairi tukanna bi ummi Abdullah eh, ana masa alkunya da ummu Abdullah tare da cewa bata taba haihuwa ba batun ma da ake magana shi ma bai tabbata ba to har izuwa yanzu ban samu wani abu da yake nuni kan cewa al'imamul bukhari rahimahullah ya yi aure ba balle har batun ma cewa ya haihu yana da ɗami suna abdullah abinda na samu kawai kamar yadda yake fi siyari a alamin nubala lil imam zahabi rahimahullah cewar al'imam bukari a gidan da yake tattare da shi akwai wata mata tare da shi a gidan da kuma wasu bayi mata kuyangi to kaga wannan baya hukunta cewa mai matarsa ce tunda mutum ne mai ɗaukan ya ta gajiyayyu da taimaka marasa shi to wannan shi ne sunansa muhammad بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاه ننسى محمد لا ننسى كما إسماعيل بن إبراهيم babansa ismail malami ne daga cikin malamai nagartattu waɗanda suke na Allah kuma masana da haka al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah ya ambaci baban shi al'imam al-bukhari a littafinsa kitabu thiqat ya bayyana cewa mahaifin al'imamul bukhari yana daga cikin waɗanda suka lazinci suka abokanci abdullah bin mubarak kuma haka almajiri ne na al'imam malik bin anas da hamadu bin zayyid rahmatullah aljami sannan bawan allah ne cikakke ta fuskar ilimi da kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin Bardizba to shi al-Mughira bin Bardizba shi ne kaka na farko daga cikin kakannin shi al'imam al-bukhari wanda ya zanto ya musulunta amma shi bardizba kakan al'imam bukari na sama kenan shi wannan yana kan addinin majusanci kuma akan sai mutu to da haka al-mughira bin bardizba shine kakansa na farko wanda yi ne ya musulunta a hannun al-yamanul ju'ufi al-yamanul wanda gwamna ne na garin bukhara a wancan lokaci to da haka shi yasa ake danganta su zuwa gare shi an gane ba sai a ce aljufi maulahun Eh, a hannunsa ya musulunta da haka sai ya zanto ya shiga cikin 'ya'yansa da fuskar ɗaukan ɗawainiyarsu da gudunmawa da abubuwa da suka shafi rayuwa da haka sai ya zanto suna dangantuwa zuwa gare shi min babil wala shi yasa sai a ce alju'ufi maulawun ana haifin shi al-yamanul ju'ufi wanda shi ne matsayin gwamna na bukhara a wancan lokaci a nan algwamari ya kawo wata ƙisa orifa isa ce abin nan mai ban ƙayi wadda take nuni game da girman al-imamul bukhari hatta inda al'amma har ma a wurin gama garin mutane a littafinsa al ahmad mai suna ju'unatul attar yake cewa a ƙasar maroko sun yi bakon wani malami daga cikin malaman hadisi a wancan lokacin to da da ya zo sai aka ga akwai buƙatar a fa'idantu da shi kamar yana dama shi ne tsari sai ga littafin da ya kamata ya sa ya karanta shi ne littafin kitabu sahih bukhari to da aka sai ya sa shi da aka ji cewa ai sahih bukhari zai karantar to sai zama na kowa da kowa malamai ɗaliban ilimi da sauran ragowar mutane kowa da kowa ya zo to da ya zo zai fara karatu ya ce al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin barbizba fi maulahum da yace ce maulahum sai to ga magar mutane sai suka fara tarwatsewa suka ce wannan malamin mai girman kai ne wannan malamin mai girman kai ne sai suka fara maganganu a kansa yanzu al'imamul bukharin shi ne zai ce maulahun ba zai ce maulana ba eh? ba zai ce maulanmu ba sai zai ce maulahu ma'ana su kenan shi ban da shi a ciki waɗannan fa gama garin mutane to kaga wannan in yana nuni akan wani abu yana nuni akan matsayin shi al-Imam al-Bukhari hatta wajen gama garin mutane kuma haka a Misr haka abin yake za ga gama garin mutum in zai makarantar sai ce na rantse da al-Imam al-Bukhari a wancan lokaci saboda girman shi al-bukhari din a cikin zukatan fi qulubil amma ga magar mutane to shine al-yaman al-ju'fi da haka shine maula na shi al-mughira bin bardizba to haka shi yasa ake cewa al-ju'fi maulahu الإمام البخاري رحمه الله malami ne wanda yake babba kuma abubuwa tun yana yaro ƙarami sun faru wanda suke nuna matsayinsa lallai wannan wani mutum ne wanda al'umma za ta amfana da shi ta fuskar addini kamar yadda kuma suke nuni kan matsayin mahaifiyarsa ta fuskar nagartatta da ainihin cewa mace ce ta Allah al'imam Allah da ka'i wa rahimahullah ya kawo a littafinsa sharhu usulun itikadi ahalus sunna wal jama'a cewa al'imam al-bukhari ya makance yana yaro ƙarami to da haka mahaifiyarsa hankalin ta ya tashi ta yi ta roƙon Allah tana ta addu'a ta yawaita addu'a sai ta yi mafarki da khalil rahman annabi ibrahim alaihi salatu yana ce da ita an dawo da idan ɗan naki da ta farka ko sai kaga idanuwan al'imam bukhari sun dawo kaga wannan karama ce daga cikin karamomi na bayin Allah subhanahu wa ta'ala su ahli sunna wal jama'a sun yi da karama cewa gaskiya ce akwai ta in bid'a su suke musu wannan shi yasa al-imam al-lalaka'i littafin fa sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jama'a littafi ne na aqida to haka sai ya kawo bangare da yake bayani akan karamomi na ainihin waliyan Allah subhanahu wataala domin nuni akan cewa yadda da su aqida ce daga cikin aqidu na na abin da shi su ahlus sunna wal jamaa wanda wannan shi ya bayu ya kawo ita ma wannan kissa din da shi al-Imam al-Bukhari rahmatullah al jabir sannan al-Imam al-Bukhari rahimahullah shagaltuwarsa da ilimi wannan bai hana shi ƙoƙarin neman yadda zai tsare rayuwarsa ba wajen neman na kansa mutum ne mai kamewa ba ruwansa da abin hannun mutane ƙoƙarin nema yake da kansa ya taimaki kansa ya ma taimaki wasu shi sa a kore yaushe cikin taimakon gajiyayyu yake da waɗanda suka shagaltu da haraka ta ilimi rayuwarsa kenan wanda wannan kuma shi ne abin da za mu ga a immatul huda suke rayuwa kai da wannan ilimi ya tabbata da kuma wannan ilimi ya zanto ya yaɗu ya ginu ta ɓangaren abin da ya shafi iliminsu za mu ga الشاطبي رحمه الله littafinsa hirzul amani wa wajahul tahani wanda ya shahara da ashatubiyya wanda ya ambaci waɗannan alkurwa usaba'a malaman kira'an nan guda bakwai abdullahi ibn kasir al-makki abdullahi ibn amir nishani abu amrin al-basri nafi' عاصم بن بهدلة شين عاصم بن أبي النجد الكوفي حمزة الاتصائي تسيكي بياني أكن صوة النن لإمامي نشرية ما لمي ناء القرآن سيتي تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة باب ونوان ya mai da ƙura'aninsa da shi yake neman abinci lalacewar ilimi wannan shi ya bayi ake samu irin wannan amma lokacin da ilimi yake da kima babu wannan to da haka al'imamul bukhari ɗan kasuwa ne cikakke sai dai kasuwancin da yake yi ba shi yake fita da kansa ba a wakilci yake bayarwa a hannun mutane kamar yadda al-khatib al rahimahullah ya kawo fi tarjamatin eh, imam bukhari a littafinsa fi tarihi baghdad shi ne tarihu madinatul salam cewa al'imam bukhari kasuwanci ake masa a je a siyo kuma a siyar masa ya siya ya siya amma shi yana zaune wajen shakaltuwa da ilimi da kuma karantar da ilimi وهكا رايوشي الإمام البخاري تكسن شي هكا رايوشتون رحمه الله أنا فيه هجراتنا لشكرا أريد تسئن له وتوكر شكرا الشيء نا العصر العباسي الأول وتلوكة أباسية نفركو لوكة الأمين كنا wannan lokacin aka haife shi sannan ya rayu har ya zo a al'asarul abbasi asani lokacin su al-ma'amun da ainihin al-wafiq al-ma'utasim al-mutawakkil wahalun majarra da aka rasuwarsa hijira suna da shekara 256 wanda a wannan lokaci ilimi ya tumbatsa ilimi ana kimanta shi ana darajanta shi ana raya ilimi wanda kwaɗayin ilimin ne da san yaduwarsa wannan shi ya bari aka samu matsala hal al ya shigo su aljahaniya, ta hanyar shi almamun sakamakon shigo da littattafai da ake na alfalasifa a mai da su zuwa ga yaren larabci wannan ya haifar da matsalar ta faru har su al'imam ahmad bin hanbal suka samu jaraba da suka samu game da batun masalatu halkil ƙura'an cewa ƙura'ani halitta ne ba zancen Allah ba to da haka lokacin al'abbasiyya addolatul abbasiyya ilimi ya rayu ƙwarai da gaske wanda wannan shi ya bayi ma shi kansa al-mansur yana daga cikin mai marwaita hadisi ga shi sarki ne shugaba amma daga cikin marwaita hadisi kamar yadda aljahis ya ambata a littafinsa albayan wattabayyun shi ne daidai wanda ya shahar da albayan wattabayin albayan wattabayin haka ya shahara amma abinda yake daidai albayan wattabayyun shi ne daidai to haka aka yi ta fama da wannan yanayi na jarabawa ta fuskar shi al-ma'amun haka al-ma'utasim haka al-wafiq sai a lokacin al-mutawakkil to shi sai ya ɗauke wannan fitina aka ba wa kowa yanci da haka malaman sunna suka fito suka yada sunna aka tabbatar da aƙida mai kyau kamar yadda yake a littafin tambihu wal ishraf game da shi al-mutawakkil ne don haka Imam Bukhari a wannan lokacin ya rayu da haka lokaci ne na ilimi kaga za mu ga ya samu kansa a cikin karnukan da annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke su ne mafiya mai mafiya alkhairi mafiya falala كما ينديزه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هكا من حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هكا من حديث عائشة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لجماعة من الصحابة هو خير الناس قرني خير أمتي قرني khairukum qarni mafi alkhairin mutane mafi alkhairin ku mafi alkhairin al'umma ta su ne wanda suka yi lokaci ɗaya da ni sun mallabi ne ya nuna hun sun mallabi ne ya nuna hun sannan wanda suka biyo bayan sannan wanda suka biyo bayan su kaga lokacin su al'imam bukhari din kenan su al'imam ahmad bin hanbal da haka al'imam bin hanbal min shuyukhil imam bukhari yana daga cikin malaman al'imam bukhari amma khairul quruni wannan bai tabbata ba ya zo a littafin tarihu madinah dimashq ibn asakir min hadisi aksam amma bai tabbata ba cewa khairul quruni sannan haka ya zo a bugu na darul hadis ga littafin musnadul bazzar cewa khairul quruni wannan kuskure ne ta sahih ne ba dare bane kuskure ne na bugu an gane da haka bai tabbata ba abin da ya tabbata shine khairul qarni khairul qarni wannan ya tabbata fi sahih muslim amma khairul quruni wannan bai tabbata ba tsarciya kuma shine yafi yaduwa a ainihin bakunan mutane ذاك الإمام البخاري haka ya yi eh, rayuwarsa har ya koma ga Allah ya tafi bai baikan daga nan ya karasa zuwa hartank a hartank Allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ya samu jarabobi masu yawa da cutarwa da matsaloli da kalubale saboda hanyar da yake kai da matakinsa a ilimi da tsoron Allah to daban dole sai ya ci karo da wannan ne kamar yadda manzanni da annabawa na Allah suka ci karo da matsoli na makiya mahassada da sauransu to duk wanda ya bi hanya irin ta shi ma sai ya ci karo da irin wannan kamar yadda yake min hadisi sa'ad bin abi waqqas eh, fi jami' at-tirmidhi wa ghayrihi cewa ashaddu an-nasi bala al-anbiya ثم الأنفل الأمصل ودن دا أكفت أن أنت وجر باوة تسوني أن باوة نا الله سبحانه وتعالى سننسيوان ديك مكبي رقو دا هينيس سننسيوان ديك مكبي رقو دا هنيس ورودا متاكين رقو كدا الديني تغر ولين ذاك سامو جر تسوكو ما لمين الله إسوني مقادة أن باوة تو أن باوة سو أكفت أن أنت وجر تو ما لمين الله كما سوني مقادة كبران ديك من حديث أبي الدرزا في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه في المقدمة وفي سنن الدارمي في المقدمة وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل سوى العلماء ورثة الأنبياء ما لم يسوني مجانا النبوة to da aka jarabawa da annabawa suka samu da cin karo da suka samu da kalubale da sharance-sharance da kage da hassana to mutukar kana kan wannan hanyar to kai ma za ci karo Eh, sai dai yanayin canjin wuri da yanayin canjin zamani ya zanto kalan cutarwa ya sha bamban da yanayin yadda su aka yi musu amma duk dai abu ɗaya ne yana komawa zuwa ga abu ɗaya shine cutarwa to sai an samu wannan in ka ga mutane sun barka sun yi banza da kai to ka zama kayan banza ne to shi yasa imam bukhari ya sami kalubale da matsaloli da ƙiyayya da cutarwa saboda matsayin da ya taka na ilimi da kuma tafiya kan ilimi ne wanda abu ali muhammad bin ali nishokani a rahimahullah wanda ya rasu hijira tana shekara 1250 da littafinsa al-badar tali yayin da yake tarjamar shekul islam ibn taimiyya ahmad bin abdul halim harful alif yana bayanin matsalolin da ibi taimiyya ya samu da kalubale sai ce wannan ka'idatun ce mu mutarida ka'ida ce wannan mai wanzuwa mai gudana cewa dukkan wanda ya taka mataki na ilimi ya fifici mutanen lokacinsa to waɗanda suke gajiyayyu kasassu kuma suna kiran kansu ma'abota ilimi ɗin ana kallonsu a matsayin ma'abota ilimi to sai sun yaƙe shi sun cutar da shi ya ce wannan abu ne wanda yake ce mai gudana a kowane lokaci in ji a shukari to shi ne irin abin da ya faru da shi al'imam bukhari gabanin shi ibn taimiyya haka al'imam ahmad bin muhammad bin hanbal ashebani yake faɗa kamar yadda albai rahimahullah ya kawo a littafinsa manaƙib shafi'i بإسناده إلى الإمام أحمد بن حنبل yana cewa lallai wasu da suke dangantuwa zuwa ga ilimi idan suka ga wani wani daga cikinsu Allah ya bashi ilimin da ba su da shi sai su masa hasara sai su jefe shi da abin da yake kubutacce ne daga wannan abin ya ce to wannan ɗabi'a ta yi muni tir da ita a ce an same ta ma ga wanda suke wai su ma'abota ilimi ne to haka abubuwan suke gudana to wannan shine abin da ya faru da shi al-Imam Bukhari ya bar garin su abubuwa suka faru da kaza da sauransu to shi yasa dukkan wanda yake kan turba irin ta su Imam Bukhari to sai ya ci karo da abubuwa guda hudu wanda su ne a matsayin tushe ba iya su ba amma duk abin da yake ba su bane zama reshe ne abu na farko zai sami shamatattun a'ada wato dariyar gayya ta abokanan adawa kullum buri da fata ya samu matsala daga zarar wani abu ya faru ko da ba matsala bacci sai a mai da shi matsala kuma a rinka yadawa ana ba da labari a girmama hajji matakin abin a da shi a girmama shi ko da bai kai ɗin ba to dole ya san sai ya ci karo da wannan sannan abu na biyu malamatul asbika, wato zai ci karo da zargi na wanda suke ganin cewa abokanai ne gare shi imma abokanan zama ta fuskar makotaka ko ta fuskar wajen aiki ko ta fuskar da'awa karantarwa ko ta fuskar dai rayuwa da sauransu to za su yi ta zarginsa cewa ai shi yana nuna yafi kowa ina nuna ba ka masa ai ba mai iya gaya masa yaji da ne abubuwa irin wannan sannan abu na uku kuma sai ya ci karo da ba'anul juhala suka na jahilai jahilai za su ta suka su ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai mai girman kai ne ai kaza ai kaza ai bai shiga mutane ai mutum ne mai kaza ai mutum ne mai kaza abu na hudu shine hasadul ulama sai ya ci karo kuma da hasadar waɗanda suke cewa su malamai ne waɗannan abubuwa guda hudu babu makawa mutukar mutum yana kan hanya irin ta su imam bukhari to sai ya ci karo da su ba makawa amrun ne la budda min shay'un ne la mahalata min wujudihi to wannan ah, al'amari ne wanda yake ba makawa sai ya faru to haka al'imamul bukhari rahimahullah ya samu kansa da abubuwa irin wannan amma ita hasada idan aka ce malamai hasada wannan fa ana nufi malaman da suke da suratul ilm hoto na ilimi ba wai haƙiƙatul ilm ba yanzu za ka iya wucewa ka ga hoton wani allika shi ɗin ne hotonsa ne amma shi din ne fil haqiqa ba shi bane eh amma malami wanda yake malami haqiqatul ilm to ai shi ba abin da yake gabansa sai son ma'abocin ilimi tunda malami ai magajin annabi annabi da annabi akwai hasada tsakaninsu ko adawa ko kiyayya to kaga babu to haka malamai din suke amma idan kaga an samu wannan wato ba haƙiƙatul ilmi ne suratul ilmi ce wato malintacce ta suna eh, kutse aka dukhala ne kamar yadda ibnu hazamin zahiri rahimahullah ke faɗa a littafinsa kitabun akhlaq wasiyar wanda yake shahararre da mudawata nufus yake cewa babu wanda suke cutar da ilmomi irin addukhala masu kutse a cikinsu to waɗanda suka sa rigar malinta ba malam ba ne sun fi cutar da ilimi sama da wanda yake damu shi bai sa wannan rigar ba domin duk irin tafar gazar da za su yi jahilai suna kalansa a matsayin mai malamai to wannan ita ce matsala ne ita ce matsala ne ko da yawan saɓani da yake faruwa cikin al'umma da yawan rikice-rikice ga fato suna ta cin karo da juna to duk abin da ya bayi zuwa ga wanda shine rashin ilimi da kuma yan kutse cikin harkar malinta samuwar yan kabu kabu da yan ataba to wannan shi ya bayi shi yasa kaga an fi damuwa da harkar Ashuhura, shuhra Wasadara, والصدارة والتصدر san fitowa da bayyana saboda ma'auni a wajen gama garin mutane shine wannan shaharar a ce ka shahara kuma kana da alaƙa da ne da ainihin manyan gari an gane ba wannan magana haka a shokani ya faɗe ta a littafinsa alƙaunin mufid alƙaunin mufid haka ya faɗe ta ya ce ma'aunin malami wajen gama garin mutane shine wanda ya shahara yake da alaka da manyan gari sarakuna 'yan siyasa ne masu mulki ya to wannan shine malami ita to malaman da suke da ilimi na gaske idan an samu kaya irin wannan yanayin sai su ja baya saboda suna ganin kaskanci ne da walakanta ilimi suna kokowa da ire-iren waɗannan wajen bin 'yan siyasa wajen bin sarakuna wajen bin masu kuɗi wajen ƙoƙarin neman shura yawon wallata gari kaza fitowa a kaza kai ne kaza kai ne kaza neman gidan rediyo kaza neman gidan tv kaza to sai su ja ba to wannan sai ya haifar da jahilai suna ganin cewa waɗannan ɗin su ne manyan malaman su kuma waɗancan sun ja baya saboda suna gani kaskantar da ilimi ne a ce ma suna yin tarayya da waɗannan ɗin ya ce wannan shine abin da yake faruwa to ita kuma shuhura mafi yawan lokaci takan samu ne da wanda yake bai tabbata ilimi ba amma wanda ya tabbata a ilimi to mafi yawa za ka samu bashi da shuhura a lokacin da yake nan sai dai bayan rasuwarsa ilimin sa sai da ya yadu sai dai tsaye tsaye da ake samu sun samu ilimin kuma sun samu shuhura tun a lokacinsu amma su ne kaɗan eh, amma wanda ba su da tabbatuwa cikin ilimi su ne suke da shuhura a mafi yawan lokaci abu ɗaya zai nuna muku wannan matsakko kissa hadisin da ya zo fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim na mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya tara, shirya ta zo masa ya ga akwai bukatar ya koma ga Allah ya tuba da haka sai ya nemi malami kawai sai aka nuna masa wani mai bauta saboda shi ya shahara shi aka sani a matsayin malami da haka da ya je wajensa ya gaya masa ya ce a ina ma'ala ba ka da ofar tuba sai ya kashe shi ya zanto ya kashe mutum ɗari da ba ofar tuba to menene kuma to ana nan kuma na dama ta ƙara zuwa masa to nan ma ya abin nan sai aka nuna masa malamin da ya tabbata iri wanda shi ba a masun shi ba a ƙarshen lamari ƙarshe sai nuna masa cewa gashi gashi gashi to haka abin yake kuma haka abin yake gudana yanzu ko wani abu ne ya taso to waɗanda ake gani a social media nan da abubuwa su ake nema ake ji a gidan rediyo ko gidan tv su ake nema walau kanu min ajhalin nas ko da sun zanto ko suna daga cikin mafi jahilcin mutane to su ne haka tsarin mutum yake shi tsarin mutum wanda ya fi saurara ya fi gani to shi ne yake ɗaukar kawai a matsayin ma'auni haka ɗan adam yake in ka bai ɗauka haka to ya sami wani abu ne da zai taimaka masu wani tantancewa shi ne ilimi ɗin da wayewa to yanzu ilimin kuma shi ake nisa da shi to wani shi ya bayu ake samun wannan hassada shi yasa abul faraj abdurrahman bin ali ibn jauzi rahimahullah littafin sa sai khatib yace yi tunani na je na dawo me yake kawo hasada ne tsakanin waɗanda ake cewa malamai yace da na gama bincike na je na dawo na je na dawo ko na karshen abin shine mai son duniya neman duniya da shugabanci kawai ina gani ni ake kallo to nan sai kamun hasada wani shi ma kada a waye gari a kalle shi irin kallon da ake abin Abinda ake bani na duniya shi ma a bashi to zan bata shi saboda ya riga na san tuwatuwa nake wannan kuma abin da yake da shi ne kyau ne to da haka ya zan yi in bata shi saboda idan aka fahimci kayansa to za a gane kayana da nake siyarwa a matsayin shi ne original ashe dan jabi ne to karshe idan aka gane za a koma wajensa ba kuma komawar kaɗai ba a za a dawo kuma a rinka la'anta sa a ce shi ne mahaici ne macuci ne to za ka ya zan yi in kwandenin ɗin san baka shi saboda duniya ta tabbatar ci gaba da samun matsayi to wannan shine abin da al-Imam Bukhari rahimahullah ya fuskanta kuma ya ci karo da shi shine al-Imam Bukhari al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجؤفي مولاهم رحمه الله وغفر له yana da rubuce-rubuce da ya yi masu kima masu daraja littafinsa fitacce shine sahihul bukhari wanda hakikanin sunansa shine aljami'ul musnadus sahihul bukhtasar من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه سمينا ده التاريخ الكبير هنا التاريخ الأوسط هنا التاريخ الصغير فانجالي سمينا ده كتاب الضعفاء سمينا ده خلق أفعال العباد yana da birrul walidain wanda shi ma an buga shi bisa ta so Hussein Salim Asad da an ɗauki littafin ma ya ɓasa daga baya kuma aka same shi da irin su alƙira'a khalfal imam irin su rafa'ul yadain da irin su wannan ɗin al'adabul mufarad wannan wani ɓangare kenan na littattafansa رحمه الله وجفر له